Najeriya kasar Pakistan yanzu haka suna nan suna tattaunawa domin kulla hulɗar cinikayya ta fannin magunguna domin wadatar Najeriya da ingantattun magunguna kuma cikin sauki Yanzu haka dai Najeriya da kasar ta Pakistan suna kasuwancin harkokin magunguna ne na dala miliyan ɗari abinda mahukuntan Najeriya suka ce yayi kaɗan kwarai da gaske. Wannan ne yasa ake gudanar da taron yini biyu domin tattauna wannan batun tsakanin masu sarrafa magunguna na Najeriya da na kasar Pakistan da yake jawabi a wajen taron. Pharmacist Ibrahim Ahmed ya kasai ɗaya daga cikin shugabannin taron na Najeriya ya ce an zaɓi kasar Pakistan ne saboda kwarewarsu a fannin magunguna ya ce wani dalilin zaben kasar pakistan din kuma shine suna da yanayi iri ɗaya da najeriya ta yadda wannan yarjejeniyar komai zai tafi cikin sauki kamar yadda aka tsara sai dai na ce masa don me ba za su yi kokarin bunƙasa masana'antun samar da magunguna na gida ba maimakon wani taron kulla hulɗan samar da waɗannan magunguna da wata ƙasa gaskiya wannan taron shine dan a tada na gida mu kawo su mu haɗu su kawo kuɗin su ko su kawo kwakwalwarsu ko su kawo kayan aiki mu haɗu da namu abinda albarkar da Allah ya mana mu haɗu tare da su mu tashi tare mu tsira tare amma dai pharmacy ina fata kun samar da tsari ta yadda waɗannan mutanen da kuka gaito ba za su fada mugun hannu ba daga bisanin su koma suna kokawa masu mutunci za su shiga tsakani masu mutunci za su shiga tsakani su tabbatar da cewa eh wane idan zai tafi mutumin arziki ne ba wanda zai zo ya mana abin Allah wadai ba ko ya lalata sunan kasan mu ba ko kuma can wanda za su zo su zama lalatattu da koyi na akwai lalatattu so burin mu shine mu tace lalatattun mu zubar shi ko wannan dan talakin dan kasar Pakistan ne mai suna Ahmed Salim na ce masa ko me ya ja hankalinsa har yadda ya zo Najeriya domin shiga wannan yarjejeniya shine sai ya ce da ni I know Nigeria is a very fertile land it's a very good place for the business so that's why I came here to establish my company here to register my products in NAFDAC and start my production here and make joint ventures with Nigeria Nigeria kasa ce da ke da kasa mai albarka da wadataccen kasuwa da mutum zai iya saka hannun jari kuma ba zai yi da na sani ba amma shi ko pharmacist Frank Kados shi ma dan kasan Pakistan ne shi ko tambayar sanayi shin za su rika shigo da magungunan ne ko kuwa za su yi su ne a nan Najeriya shine sai ka da baki yana bayani kamar haka The prime interest is, is to first is to see the viability of that manufacturing that you're talking about, how we can come up with joint ventures over here, over the collaboration with the local people and the help of the government. If they're viable for us, then we can go for that. Da farko dai za mu duba mu ga wanne zai fishe mu, mu samar da shi a kasar mu ne ko kuwa mu kafa masana'antar a nan Najeriya ko kuma duka duk abin da mu gani zai fishe mu kuma 'yan Najeriya su amfana mu ma mu amfana shi za mu yi wannan taron dai ana sa ran ko baya ga rawar da gwamnatin tarayya za ta taka wajen bunƙasa samar da magunguna hawa kuma ana sa ran ya samar da ƙarin aikin yi ga 'yan najeriya hawa kuma ana fata kamfanonin sarrafa magunguna na ƙasashen biyu su kulla hulɗan kasuwanci a tsakanin su ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya